an daɗe dai ana zargin ma'aikata da hannu dubu-dubu cikin ayyukan rashawa da cin hanci a Najeriya. Mutane da dama na tuhumar ma'aikata da nuna wa 'yan siyasa da sauran jami'ai hanyoyin bi wajen ɓadda sawun dukiyar ƙasa. A yanda a wasu lokutan ma ma'aikatan ne a tsakanin su ke kitsa dabarun fitar da dukiyar al'umma da nufin arzika kansu, yayin da a hannu guda kuma akan ma samun ma'aikaci ya nemi na goro kafin ya aiwatar da wani aiki da aka rataya a wuyansa. Malam Mansur Datti na kwalejin fasaha ta Kano masani ne kan fasahar kwadago da sha'anin ma'aikata. Ya ce gangamin na jiya wani yunkuri ne da ma'aikatan Najeriya ke neman wanke kansu daga zarge-zargen rashawa a Najeriya. gyaran zukata na ma'aikata ga baki daya kowa ya dauka cewar amana ce a hannunsa kowa ya dauka cewar lokaci yayi da za a canja to fa ka sani canjin nan hakan aikinka canjin nan har office ɗinka canjin nan har kamfaninka idan mutane suka amince da canjin nan ya zo sannan kungiyar kwadago ta ba da wannan sabon canjin ta nuna haske akan mutane cewar canji fi yasa dole kungiyoyin kwadago su canja to insha Allah wannan shine gudunmawa hoppasa da ma'aikata za su tallafi wadda za su ba wa ƙasar Najeriya a sake raya ta daga yau ba ma'aikacin da za a sake haɗa kai da shi a yammun dahana ko a yau tattalin arzikin ƙasa zago. Sai dai a cewar kwamare Alassan Uba Idris wani tsohon ɗan gwagwarmayar kwadago a nan Kano babu shakka yunkurin na da kyau. amma kwalliya ba za ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba har sai ita ƙungiyar kwadagon da shugabanninta sun fara yaƙi daga cikin gida. Ƙungiyar kwadago la shakka idan abubuwa sun taso na ƙasa muna zuwa mai maci mu faɗakar da 'yan ƙasa mu faɗakar da duniya cewa lalle abubuwan da ake yi ya kamata a bari koko a yi to amma idan ka duba cin hanci da rashawar najeriya za ka ga cewa ya shiga kusan kowane gida ya shiga cikin mu 'yan ƙungiyar ƙodagon kanmu saboda haka ya zama wajibi ƙungiyar ƙodago ta fito ta goyi bayan irin waɗannan abubuwa amma ita ma ta gyara kanta da kanta dole a yaba musu da suka fito suka faɗakar da ma'aikata cewa lalle lokaci ya yi wanda cin hancin nan da dole a dakatar da shi to malam mansur ya ce idan dai batu ake na kawar da rashawa ko rage ta a najeriya tilas ne fa sai kowane ɗan ƙasa ya bada tasa gudunmawa ba yana nufin shi kenan kuma kowa zai je nan naɗe hannunsa ba a yana nufin cewar daga yau sai yau kowa fa ya san cewar dokar gyaran Najeriya tana hannunsa ba aikin shugaban kasa bane kawai Malam Mansur Datta kenan masanin kimiyyar kwadago da nagartar aiki a kwalejin fasaha ta Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya